Sashen Hausa na studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamma ada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. Masu neman mafaka da 'yan gudun hijira na samun wayan kai kan cutar COVID-19 wani mataki na hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya domin kalubalantar annobar a yankin Agadas. A yau ne 18 ga watan Mayu ranar ƙasa da ƙasa ta gidajen tarihi za mu je da ku a Musée Regional Mai Danda Saidu Zarmako da ke Doso. menene cajin gida na wani mutum domin neman shaida waɗannan sharuɗa ne na aiwatar da wannan caji amsa a cikin rahoton mu na musamman To madalla yanzu ga labarin naku daki daki a cewar wata sanarwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ranar ciya sabbin masu dauke da covid-19 goma sha biyar ne aka samu a Nijar wanda ya kai adadi zuwa na mutane 100. tara da hudu bisa marar lafiya dubu uku da dari takwas da tasa'in da biyar da aka ma gwaji tare da mutum hamsin da hudu da suka mutu mutane dari da hamsin da biyu ne suka suke samun jinya yayin da kuma mutane dari shida tasa'in da takwas suka samu lafiya a cewar wannan sanarwa. Yaƙi da annobar coronavirus a gadas babbar hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ɗauki matakin kula da kare masu neman mafaka da 'yan gudun hijira bisa sansanin da aka kafa domin su a birnin. Menene aka yi bisa wannan kariya amsar Muhammad Nur Abdullahi da ke kula da tsaro a cibiyar da ke Agadas a cikin rahoton Anise Karim. Ana kula da su kamar 'yan ƙasar Nijar. Hukumar HCR da abokanin hulɗa suna aiki bisa fage kuma kullum suna wayar da kawuna domin sanar da baƙin haure da masu neman mafaka yadda za su kasance a cikin wannan yanayi na annobar corona ta hanyar waye musu kai musamman akan abubuwan da aka hana. A ɓangaren cibiyar ƙungiyar da masaukin baƙi akwai matakan da aka ɗauka na wanke hannaye lokaci zuwa lokaci ana wayar musu da kai kai akan yadda za su kasance a cikin wannan yanayi na annoba sannan akwai tsarin gaggawa da aka samar domin tunkarar bakin haure su amfana da tallafi sannan su samu kariya akan yaƙi da annobar fassarar muntari muhammadu kungiyar tarayyar turai ta amince fiddo kuɗin gaggawa na sefa miliyar 20.3 domin nijar bisa tsarin tallafin kuɗi na shirin yaƙi da cutar covid-19 da hukumomin Nijar suka tsara a cewar wakiliyar tarayyar Turai a Nyamai a cikin wata sanarwa ta ranar 15 ga watan Mayu gaban wannan annobar COVID-19 da ta kan tattalin arziki da kai ga muhimman muradun abubuwan more rayuwa a tarayyar Turai ta amince tare da hukumomin Nijar na shiga gaba wajen fido kuɗin wanda aka tsaida a baya cikin watan Junin shekara ta 2020 a cewar sanarwa wasu kuma ƙarin bada kuɗin hasobi za su masu ci gaba nan da ƙarshen shekara. Yaƙi da cutar coronavirus da yaɗuwarta na ci gaba da ƙarfafa a cikin unguwannin kewayen birnin Yamai. rubu Halidu tsohon mamba na ƙungiyar Scout Jar, kuma shugaban ƙungiyar ONG Gas ne na daga cikin kwamitin jama'a na da cutar da aka kafa a unguwar kwaratagi a 'yan kwanakin da suka rage na koma azuzuwa ya yi bayani kan matsayin kwamitin da zai taka a cikin makarantu a cikin rahoton olivier asgovi muna taro tare da relais communautaire na kwartagi ba mu da wani karhe amma relais suna ta yi wajen al'umma su hira da su su kwatanta musu kakane ya kamata su yi nisa kan wannan rashin lahiya ya samu karhe wajen su yan lokal su ma an ke za su tashi to lallai gaskiya ba mu da wani karhe na kaman gwamnati karhin mu za mu gwada mu muna so mu ta yi wajen eh, shugaban lokoni ne mu tambaye su mu ce su ba mu kaman lokaci kaɗan inda relais za su yi sensibilisation an su yi sensibilisation kamar mu ma mu yi wa mu kenan wannan rashin lahiya da ya same mu. Gidajen tarihi na yankin Doso wata wato mise Regional mai danda Saido Zarmako na ɗaya daga cikin wuraren da ke tattare da kayayyakin tarihi na al'adun yankin albarkacin ranar ƙasa da ƙasa ta gidajen tarihi da ake bikinta a yau litinin 18 ga watan mayu kin ba alfa ɗaya daga cikin masu aikin sa kai a mize ɗin ya shata mana tarihin kafa gidan tarihin a cikin rahoton ausi abdurrahman A shekarar 1996 ne aka bude wannan gidan kallo. An saka kaya ciki. A lokacin da aka bude gidan kallon bai shigo ba sai 2001. Da farko muna samun ziyarar 'yan yawon bude ido. Amma wajajen shekara 2011 sai aka ce an dakatar da yawon bude ido. Ni da Haladu Mamman ne muke nan. Haladu Mamman da ya tarar da gidan kallon ba kaya a ciki da za a kalla. Ya yi ta kokar duka wani kaya mai kyau. shine ya kawo su akwai kuma mutanen da suke kawo kayayyaki idan sun dace da kayayyaki na gargajiya sai a fansa a saka a ciki kanin gine na dubo da alhada kan himan da al'ada gine nu fansa sakadan Kwamitin zartarwa na kungiyar 'yan makarantar Nijar ESN na cikin fargaba bayan sanarwar komawa karatu a ranar 1 ga watan Juni. a cikin wata a cikin wani taron manema labarai a ranar talata da ta gabata a yamai na ministan ilimi mai zurfi kuma shugaban kwamitin tsare-tsaren karatu a cewar sakataren janar na cdsn gwamnati tana neman ceto shekara ne kawai da kokarin ɗalibai su yi ajuzuwa da jarabawa da suka tsara algabit muhammadu idar ta wayar tarho a cikin rahoton tarnar fude ahmed Mun gamsu da labarin, amma muna ɗari-ɗari dangance da waɗansu abubuwa da suke wakana a kan komawa karatun boko. Saboda idan kuna tune watan juin da jiye lokaci ne na damina a cikin ƙasarmu, kuma akwai ɗakunan zanaku da dama da ɗalibai da ba su da bincinan zama. Ba mu da dimu a kan ba da karatu a cikin tsari. Sannan na biyu muna shakku a kan kare jadawalin karatu a cikin waɗannan kwanaki arba'in da biyar. Ba wai a ceto shekarar karatu ba ba ne, a'a ɗalibai su fita da sakamako mai kyau domin tunkarar jarabawa masu zuwa. A na uku gwamnati ta hanyar ofishin minista ilimi mai zurfi sun ce za su saka tsari a cikin dukkanin makarantu. Amma ba abin da ke nuna mana cewa an ɗauki matakan kariya. Tun taron manema labarai da minista ya yi mun ja hankalin gwamnati akan abin da zai kada yanayin karatu a cikin wani hali. Bayan karuwar sace-sacen dabbobi a yankunan iyaka tare da Najeriya, gwamnan Maraɗi Zakari Umaru ya zargi wasu sarakunan gargajiya da haɗa kai da ɓarayi. A cewarsa akwai sarƙaƙiya a zo a tafi da tarin dabbobi kuma a ratsa iyaka da su ba tare da sanar da hukumomin wurin ba. Duka a cikin rahoton Muhammad Mamman. Dabbobi ba mu san iyakan yawan dubayen da aka sata ba aka tafi da su. Abin mamaki shine su dabbobin nan wa yake cin su? da yanzu in abun a kesta ne daga lokacin da aka fara zokewa an daukan mana kai dubu hamsin kuma duk an ta da su kuma an shiga da su ne ƙasar zurme ƙasar shinkafi ƙasar sabon birni da dai duka ƙananan hukumomi nan jibiya waɗanda muke makwabtaka da su kuma dabbobin nan sun ɓace alhamdulillahi gwamnan zamfara ya hawa da hidda shiga don ya yi hukumci ga wasu sarakin gargajiya to muna tabbatar musu da mu muna zargin akwai hannun wasu hukumomi ba duka ba da wasu sarakin gargajiya ba duka ba cikin wannan yaudara da ake yi muna da zaman makwabtaka. Rundunar sojin Mali ta sanar da dawowa a ranar Lahadi 17 ga watan Mayun shekara ta 2020 na sojojinta a Labizanga. Waɗannan sojoji sun kwato unguwar Labizanga a yankin da ke ɗauke da babbar tashar tsaro da ke kan iyakar Mali da Nijar. mu tunatar muku da cewa sojojin mali da ke andar bukan da labizanga sun dawo baya daga inda suke a tsawon iyaka a tsakiyar watan nuwamban da ya gabata bayan kazaman hari da kungiyoyin ta'addanci suka kai a ranar ɗaya ga watan nuwamban shekara ta 2019 a cewar akci niger alaikum malam. Wa alaikum wasalam. Malam na zo ganin ku ne dangance da wannan cutar ta coronavirus wadda ta shigo. Ina so ku yi muna addu'a ni da iyalina domin mu samu tsira da wannan cutar ta coronavirus. Game da cutar coronavirus mu malamai mun samu horo da bayanai da maza ni iya rabawa tare da ke. Ah na gode sosai malam sai ku yi mini bayani. To ki rike da kyau cewa ita cutar ba ta fidda kuwa kuma ba ta fidda kowane addini. To game da magana addini coronavirus na bazuwa cikin sauri cikin jama'a. dalilin kenan muka kira ga dukkan mabiya addini da su kaucewa sallar Jami'i. Malam kenan shi dai ne mafita. A'a wani mataki ne kawai na rigakafi amma kuma malaman kiwon lafiya suna gargaɗin mu wanke mu akai-akai da ruwa da sabulu ko kashe cututtuka da ruwan gel ke atishewa ko tari cikin kewayen guyar hannu ko wanke hannuwanku da ruwa da sabulu ki rike mita guda tsakaninki da sauran mutane ki kaucewa taba ido hanci da baki ki kaucewa mu'amala kai tsaye da dabbobi idan wannan na da wuya gaskiya da farko ki wanke hannuwanki bayan kin taba su ki dafa abinci da kyau kafin ki ci ki wanke kayayyakin gida bayan amfani da su ki kaucewa tafiye-tafiye da ba na dole ba ki kaucewa duk wani taro ki rika amfani da kyallan amfani guda bayan kin yi amfani da shi ba ko ina ba kuma sa ki yadda shi sai ki nemi kwandon shara ki saka domin kada ki yada ma wasu sauran mutane malam na gode da wannan bayanin naku wannan sako ne na studio kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa yanzu sai mu kakar da rahotonmu na musamman cajin gida domin neman wata shaida ta laifi a gidan wani mutum akwai sharuɗan aiwatar da shi wannan cajin da ya kamata a girmama haka kuma matakin na buƙatar halartar lauyan mutumin da ake tuhuma da kuma takarda amincewar ta alkali domin ƙarin bayani Musaurari saurari metar mustapha ne a cikin rahoton bilkisu hamidu Caji hanya ce ta yin bincike mai zurfi don gano tabbacin wani al'amari. Yin caji na bukatar sa ido na jami'in aiki da shari'a ko juju kamar yadda juju mustafa ne biye ya bayyana. Caji cikakken bincike ne da ke ba da damar cajin wani wuri da ke kan mallakar wani domin samun shaida. Zartar da cajin na kan turbar sa idon wani jami'i da ke kamawa shari'a aiki ko kuma wani juju. An karfafa sharuɗan cajin wasu wurare kamar harabobin wani lauya, harabar motar isi gidan wani juju sun yi sassauci ga yanayin aikata kishin gilla da aka shirya ko na ta'addanci lokutan da za a sa da kuma amincewar mutum da ake zargi don samun shaidodi da kariyar lauya. Yaya ne cajin yake wakana? Manyan hai biyu ke akwai ya zanto binciken ana yin sani akan babban laihi ko kuma akan binciken share fage akan babban laihi aiwata laihi da ake yi a lokacin ko kuma a yanzu yanzu nan aka aiwata shi ko a wani lokaci lokaci makusancin aiwatawar mutunan dauke da wani abu wata alama mai nuna ya sa hannu ga aiwata laihin a ƙasar Nijar ayar doka mai lamba 51 na kundin tsarin shari'a idan alamar kisar shaidar ta samu ne ta hanyar samun takardu wani kundi ko wasu ababuwa daban da ke hannun mutunan da suke nuna kimancin sa hannunsa ga kisar ko kuma mutanen na dauke da wasu kaya da ke da alaka da aika-aikar jami'in da ke kamawa shari'a aiki yana zuwa gidan waɗannan mutanen don ya yi tashi. Shin ana buƙatar kasancewar lauya wajen gudanar da cajin? Sai lokacin da kes ɗin ya shiga hannun juju mai gabatar da tambayoyi don a fito gaskiyar al'amarin juju yana iya zartar da duk abin da ya waje ba a kai. A wani hali kuma Juju na iya baiwa wani jami'in da ke kama ma shari'a aiki don ya gudanar da cajin. Shin ana buƙatar kasancewar lauya wajen gudanar da cajin? Kwarai ko hakika akwai abin da ake cema 'yancin kariya. dazu na ce muku ko da cikin yanayin yin kisa da aka samu hannu dumu-dumu ne to jami'in da ke kamawa shari'a ya kamata ya yi cajin a gaban mutumin wanda a gidansa ne aka aikata laifin kuma nan ne za a yi cajin an kuma mutumin na da lauya yana iya tambaya lauyansa ya kasance a wurin an kuma bai da mutumin na iya zaben wani wakilinsa To a gaida Gungu Muhammad Dantani da Hawa Usman duka duka da haka muka zo karshen labarun namu daga nan studio Kalangu a huta lafiya. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhadu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.